وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقى لكي نتشكين قلن بوتي أجار بوتي وانا يمتي نلهجي yau sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 wanda majalisi da muke tafsirar alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirar surati taha kuma kamar yadda muka saba kafin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka saba Uh, wani ya rubuto yake tambaya game da <clears throat> cewa shi ne yake tukin babban mota yana tafiya sai wani mai babban mota ya raki wasu ƙananan motoci a bayansa suka da abinan da suke bayansa kuma waɗannan motoci kuma suka daki motarsa wasu daga cikinsu ma har suka rasu to yaya hukuncin zai kasance wato hukuncin kafara kamar yadda muka sha faɗa cewa shi kisan kuskure shi ne mutum ya yi sanadiyar mutuwar wani ta hanyar kuskure wanda zai yi sanadiyar mutuwar wani ta hanyar kuskure wato a samu wani kuskure ta ɓangarensa idan har an samu wani kuskure ta ɓangaren shi wanda ya yi sanadiyar to wannan shi yake cewa kisan kuskure kuma shi ne yake da hukuncin diya da kafara idan wanda ya mutu din musulmi ne idan kuma ba musulmi ba ne diya ce ba kafara saboda haka idan har shi kamar mai wannan mota tafiyarsa yake yana duka babban mota yana tafiya yadda ya kamata ya tafiya a inda ya kamata ya tafiya cikin dokoki na tafiya na tuki sai wani ya zo daga bayansa ya daki wasu suka zo suka dake shi har suka ga aka rasa abin rayuka ta wani kaga shi ba da wani a zahirin da yadda yake bayani ba da wani laifi shi a ciki wanda shi tafiyarsa yake ta baya can abin ya faru kuma ba zuwa ya tsaya kan hanya ba inda zuwa ya tsaya kan hanya ta yadda idan wani ya zo ko bai san da shi ba ko yana gaggawa zai iya da kansa ya mutu to kaga wannan yana da kuskure amma tafiyar sa yake kuma tafiyar yadda aka ce ayi bai saba dokar wato tuki ba haka shi wanda ya yi da ki waɗannan mutane biyu har suka zo a motoci biyu har suka zo suka daki dashi motar shi ke da kafara a kansa ba shi ba sai wannan shi kuma da yake cewa za a iya amfani da kalmar rahmatullahi ko alaihi rahmatullahi. ga mutumin da aka san cewa ba nagari ba ne wato wani mutumin da yake ba ba mutum ba mutum nagari ba ita alaihi rahmatullah ko rahimahullah ko yarhamuhullah addu'a ce kana addu'a ne ga mamaci Allah ya ji kansa ta kuma addu'ar Allah ya ji kanwa ne ya halatta ka faɗe ta ga dukkan wani musulmi sawa'un wanda kake wa kyakkyawan zato ne ko kuma wanda a zahiri aka gan shi ba na gari ba tunda rahamar Allah kowa yana bukatarta da wanda yake mutumin kwarai da wanda ba ba na kwaran ba kowa yana bukatar samun rahamar Allah kuma kowa ya halatta a rauka masa rahamar Allah matukar matukar musulmi ne ya mutu yana mumini bai mutu kafiri ba wa rahmati wasi'at kulli shay wa sa'aktubuha lillazina ta wa yutuna zakat ko sauraka dukkan wani wanda yake da takawa ko kuma alƙalla ya mutu yana mumini to ya cancanci rahamar Allah subhanahu wataala haka zaka iya faɗarta a kan kowane musulmi zaka iya ce masa alaihi rahmatullah zaka iya ce masa rahimahullah zaka iya ce masa yarhamuhullah kamar kalmar gafarahullah ne ko yakfiruhullah duk kalma ce batu ne na addu'a to sai tambayar su ta biyu cewa za a iya aran kayan maraya kafin a raba gado to ban san domin irin wannan yana bukatar a san wani irin kaya ne kuma wani irin aro ne kuma waye mai ara ba wai taba kayan maraya gaba ɗaya aka haramta ba abinda aka haramta shi ne taba kayansa ta hanyar a cutar da shi shi yasa idan aka bar maka baraya a hannunka yana da dukiya aka ce ka kula da dukiyarsa wal islahu lahum khair in tukhalituhum fa ikhwanakum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih aka ne baka ka gyara musu dukiyarsu ta hanyar kula da ita da mata da kasuwanci da ita dabbobi ne da kiwata su kuma ka ɗaukar daukan gwargwadon abin da yake na haƙƙinka a wannan aikin da kake yi wadda duk ba a haramta ba sauraka abin da aka haramta shi ne cutar da maraya ta hanyar cin dukiyarsa ba bisa haƙƙi ba wala ta kulo amwalahun gida amwalikun inna na hauban kabira ku haɗa dukiyoyinku da nasu don ku cuce su ce wannan babban laifi ne to da haka duk abin da za ka ɗauka in mota gare shi an bar masa ka riga ɗauka kana yawo da ita ka ce aro kake yi kaga wadda cutar da shi kake yi tun da tsufar da mota kake yi amma idan yaro ne karami an bar masa mota kake ɗauka ka kai shi makaranta a wajen kai shi makarantar nan kai ma akwai 'ya'yanka a ciki sai kake haɗawa da 'ya'yanka da shi wannan maraya kai su makaranta kaga ka amfana da motar kuma ka amfana da marawa wannan babu laifi saboda ka abinda kake yi din shine zai tantance abin nan ya halatta ko bai halatta ba amma ko waɗanda za su ɗauki kayan maraya ko aro ko rance kuma ba su dadi shi ba idan mutum ya yi iya ƙoƙarinsa wajen nuna wa matarsa daidai ah, shekara da shekaru amma ta ƙi shin zai iya bin hanyar da alkur'ani da sunna suka yi bayani ya rabu da ita to kaga wadda wata irin tambaya ce da kan gado to yanzu shi wanda kake tambayar kana so ne ya gaya maka a hanyar da alkur'ani da sunna suka ce ne kuma ka ce za ka iya gwagwa na hanyar to ka yi ta yanzu kake tambaya za a bi ta ko ba za a bi ta ni ko ba san wata hanyar da za a bi ba alkur'ani da sunna ba dai har ka san hanyar alkur'ani da sunna din to me da tambaya ta ka bi hanyar alkur'ani da sunna din ka gani matsalar ka ma duk za ta warware ko kuma tambaye ce bai iya ba sani ba amma kuma ya yi wasu tambayoyin masu kyau shi kuma yana tambaya ne game da mutumin da idan goman ƙarshe na watan ramadan suka shigo ya ce sai daina sallar tarawihi saboda zai yi tahajjudi mai hukuncinsa ta shekara sai an yi magana tahajjud tarawihi tahajjud tarawihi ina yin kullum sababbi muke samu a majalisun ko ba ramin fada da tahajjud da tarawihi da ƙiyamun lele da salatul wutir da abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne suna ne kawai ya bambanta saboda wasu abubuwa da suka faru kamar shi tarawihi mun ce abinda sa kira shi tarawihi saboda a dace suna yin dogon karatu ne in aka yi raka a ɗaya biyu to sai an ɗan tsaya an huta sannan a tashi a sake kawo wasu biyu a yi sallama a huta tsakanin duk raka'o'i biyu sai an yi hutu to wannan hutun ita ce tarwiha to suka yi yawa a jam'i jam'i na ce tarawih wato hutu hutu da ake ta yi shine fa kawai dalilin da saka ba shi amma shine qiyamul layl tahajjud shine rashin ka zauna ba kai bacci ba mafi na layli fa tahajjad bihi na tallan. ka hana idan ka bacci shi ake cewa tahajjud wanda zai qiyamul layli tabbas zai hana idan sa bacci ne shi sa ki kira sa ka tsaya cikin dare kai sallah shine qiyamul ka yi tsayuwar dare Ka yi sallah raka'a uku biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ita ce ake kira wutiri da sanda aka samu ɗaya mara to an samu wutiri sauraka duk sallah ɗaya ce ila iyaka watakila kasancewar ana yin tattara da muke faɗa a farkon farkon dare da zara an gama sallar isha'i saboda mutane su koma gida ba za a buƙaci fitowar mutane bayan isha'i su dawo masallaci ba sai ake yi musu ita a lokacin ita ce ɗin dai ta hajjun ɗin dai sai dai kawai wanzu lokacin ka ne bai yi ba shi yasa kake ganin ta daban to idan goman ƙarshe ta zo wasu sukan haɗa duka biyu su yi daga farkon dare su yi can tsakiyar dare wasu kuma sukan taƙaita a ta daren ba sa tsaya su ce za su yi wannan tun da dai duk abu ɗaya ne kuma wasu sukan yi kwaɗayin kada su wuce adadin raka'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda akwai sabani tsakanin malamanmu wasu suna ganin za a iya wucewa wasu suna ganin a takaita a iya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda Aisha radiyallahu ta'ala anha an ruwaito tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce shi raka'a 11 a Ramadan ko a wani wani Ramadan ba to wasu su tsaya akan cewa 11 din nan ko 13 in aka hada da raka'o'i biyu da yake harawa annabi baya wuce su wasu suka tsaya a kan wannan wasu kuma suna ganin a tun da na fila ce ana iya a mata a buɗe to wanda suke ƙoƙarin kiyaye wannan sha ɗin ba sa son wucewa to sukan bar wannan ta farkon daren sai su bari sai su yi ta a ƙarshen daren shi ne ta hajji wasu masallatan ma idan liman shi karan kansa yana da wannan ra'ayin ce to mu za mu yi ta hajji ne goma ƙarshe ta su ba sai mun tarawihi ba wannan duk babu matsala a ciki matsala ce da aka samu sabani tsakanin malamai imamu malik yana cewa raka'o'i sha ɗaya a habbo ilayya ni na fi son sha ɗaya wannan maganar imam malik ce to dole kuma ko ina ko za a iya samun wanda shi ma zai faɗi haka ita shi ma raka sha ɗaya ce ita fi so in ya bari can ƙarshe da daddare ya tashi ko ya zo masallacin lokacin da ake yayi babu wani abu a cikin wannan Ah, ya halatta ga mutumin da yake kiwon kaji ah, yake kiwon kifi ko ah, yake kiwon kaji da kifi ya rika jefawa kifin mushen kaji suna ci shi kifi ai ba ba wanda aka wajabta masa halal da haram ba ne ya ce wanda mushe ne an haramta wa kifi <laughs> ba saboda kifi Wani kifi ba ne wannan kai kai da aka haramta maka ki bushen kaza amma kifi ba haramta masa ya ci bushen kaza ba ko ya ci babu wani abu wani zai ce to ai in ya ci bushen ya girma ka ci shi kai kuma ka ci bushe kai ba <laughs> eh, watakila wannan wannan dogon zangon ne yasa har yake tambayar babu komai akwai abinda ba da wasu ke istihala duk wani abu in ya shiga jiki to in ya bi jiki zai canza ne ya koma jini ya koma kitse ya koma nama ya koma shi gina ba wancan abin ba ne na farko ba ba a ce a kaci abin nan ka abin yanzu aka sawa aka sawa abin nan shuka taki ta girma in kana cin abin nan eh, mai sunansa wadannan ganyayin da muke ci salak ji kake kana cin taki ba taki kake ci ba gage kake ci kana rurrufe ido saboda saboda ya riga ya koma wani abu daban so ba duk abin da ya canza daga yanayinsa ya koma wani abu daban to ya canza hukuncinsa ma ya canza shine abin da ake cewa istihala <clears throat> shine abin da ake cewa istihala ya tashi daga yanayinsa yaro ne ya yi fitsari a cikin zani sai aka shanye zanin a rana saboda dukan rana sai ya sa wannan fitsarin sai ya zama na babu zarninsa gaba ɗaya ya tafi ga shi dai ana ga alamar shatin da ya zuba amma zarnin ya tafi shikenan ya tashi daga najasa kuma wadda shi ake ciwo istihala haka babu babu wani abu dan an yi wannan wasu suka yi amfani da kashin abin nan ba na ɗan adam to a cewa abincin da ya furo da wannan haramun ne saboda an samu abin da ake to istihala wato ya canza halin intakala min halin ila hal shine istihala ka dan ya bawa kifinsa mushen kaza kakka ji damuwa ah, shi ne yake kuma maganar kajin da suke kajin da suke kwai ina jin da shi yana kiwo ne kajin da suke kwai ya ake fitar da zakkansu wato yana nufin za a hada da su ne in aka tashi lissafi ko kuma kudin kwan kawai zalla za a hada a kajin da aka saye su don su idan don wannan kawai aka saye su ba su ba kadara ba ne ma'ana ba su ne ake kasuwancin da su a saya a sayar ba kawai amfanin su su yi to ba za a sa su cikin abin nan ba cikin lissafin kudin da zakka amma sautari mun san cewa su waɗannan kaji idan suka kai wani stage to sai yadda su mai su yake yi sai yadda su yake ya sayo wasu zaka su ma sun zama cikin kadararsa ba kamar kana da motar haya ba ko kana da gida ah, wanda kake bayar haya wannan ba ka fitar masa da zakka ba in shekara ta kawai za ka fitar da abin da ka tara ne ka ajiye shekara na abin da wannan gida ko wannan mota suke hada maka amma su wannan kaji idan har su ma na sayarwa ne to su ma in ka tashi za ka yi lissafi da su sai kuma wanda yake tambayar wankan juma'a sifatu kamal shin za a iya yin sallah sallar juma'a da wannan wankan wankan juma'a ba wanka ne na dauke ba na dauke hadas bane ba na dauke kari bane ba kama wankan janaba ko wankan haila ko na nifashi bane shi wankan janaba kaga wani kari ne a cikin mutum babba yayin da kai wanka sai ya zama na ka dauke shi wannan wanka ya dauke ma wannan karin amma shi wannan na juma'a wankan tsafta ne saka kowace sifa kai wajen yinsa? yana nan sunan shi kawai wanka kaka ɗauka in kayi wata sifa akwai wata sifa shi wankan juma'a mai bai da wata sifa sifatu kamal sifatu kamal shine ka wanku sosai ka sa sabulu jikin ka yi haske ka yi dindattin da yake jikin shi ne sifatu kamal ɗinsa amma ba ba yadda ake wankan janaba ɓarin dama ɓarin hagu alwala waye waye kamar yadda kai kike faɗa a nan ba ba ka ake wankan juma'a ba shi wankan juma'a na tsafta ne ba na kari ba ne ba wani kari ne a jikin ka ke ɗaukewa ba sauraka ka ba za ka yi sallah da wannan wankan ba ko da wani irin siga ka yi shi ah, akwai wata da ta rubutu tana neman addu'a eh, game da Allah ya jarrabe mijinta yana shan tabar kuma tabar ta sa shi banda wari ba abin da yake saboda haka warinsa ya sa har ba ta ma iya matsa kusa da shi tana guje masa ga shi ne tana son shi kuma ba shi da wasu miyagun ɗabi'u da ba za a iya zama aure da shi ba amma saboda tsananin shan taba ba ta son tunkuta matsa kusa da shi komai na shi ta ce wari yake komai na shi wari yake shi ne take neman a taya ta addu'a Allah sa ya daina wannan taba da yake shan kuma lokaci irin na ramadan wannan makaranta ta ramadan wata dama ce ga irin waɗanda Allah ya jarraba da irin wannan bala'i su gwada barin cin tabar a irin wannan lokaci da sun zama addicted sun shaku da abin su haka ba za su iya bari ba to hanyar magance irin wannan shine rage rage adadin abin da ake sha ko ko giya da Allah ya tashi haramta ta saboda yaraba suka shaku da giya sai aka rika aka sa musu tsanatta da farko ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima aka fara sa musu tsanatta sai aka zo aka aka takura musu wajen lokutan shan don adadin da suke sha ya ragu ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai zamana adadin lokutan da suke shan giya ya ragu sosai to wannan raguwar sai taimaka kawai lokaci daya sai Allah subhanahu wataala ci fa hal antum muntahun ko kun daina suka ce mun daina shi ma zai iya amfani da wannan damar kuma ci gaba da addu'a in har daga zuci yana son ya bari don mutum ba ya yana da kyakkyawar irada a ransa ba ko menene kake so ka Allah ya baka idan ba daga zuci abin yake ba to sai kaga cewa ka rasa dole sai an samu kyakkyawan niyya kai ma daga bangaren ka. wannan shine abin da ake bukata daga wajensa sauraka in yayi kyakkyawar irada yayi kyakkyawan niyya to ubangiji subhanahu wataala zai taimaka masa zai taimaka masa wanda Allah ce fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma in yurida islahan in suna son su ga sun samu daidaito to Allah zai Allah zai datar da su saboda ka ana buƙatar kyawar irada muna masa addu'a Allah sa ya janye ya bar wannan mummunan ɗabi'a ko wadanda Allah ya sharraba da wannan mummunan hali ubangiji subhanahu wataala ya raba su da shi shiga bada kara a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا الله سبحانه وتعالى قال النبي موسى فاذهب tafi ka bani wuri fa inna laka fil hayati an taqula la misas lalle sakamakonka tabbas sakamakonka a rayuwa shine ka rika cewa la misasa ba kada a taba ni bazan taba kowa ba wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma kana da wani lokaci kayyadajje na zuwa gare mu ranar gobe kiyama lan tukhlafa ba za a saba maka shi ba wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan kuma dubi abin bautarka wanda ka dukufa akan bautarsa lanuharriqannahu lalle tabbas zamu kona shi sun balanan sifannahu fil yammi nasfa sannan zamu shekar da shi a cikin kogi jiya muka fara bayani akan wannan gaba lokacin da annabi Musa alaihi salam bayan ya gama jin wato ikirari na shi samiri na cewa shi lalle shi wanda laifi kuma yayi ne yana sane da kuma san zuciyarsa kawai ya bi kazalika sawwalat li nafsi haka raina ya kawata mun saboda haka yi abinda da nake so ne shi da Musa alayhi salam ya ce to ka tafi ka ba mu guri kas ka sake shiga cikin mu kan mu sake yanka cikin jama'ar mu kuma ka tabbata cewa sakamakonka a rayuwa a rayuwar duniya shi ne Allah zai jarrabe ka ba za ka taɓa yadda wani ya matso inda kake ba kai ma kuma za ka taɓa matsar wani ba ba za ka taɓa yadda wani ya taɓa ka ba kai ma ba za ka taɓa kowa ba Allah zai jarrabe ka da wannan cutar don haka za ka yi ta yawo ne kai kaɗai kamar mahaukaci ba ka iya zama cikin jama'a ba ka iya mu'amala da kowa sannan kuma a lahira akwai wani lokaci da yake jiranka shine ranar lahira ranar da za ka koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma wannan rana ce da ba za ta saba ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarin zuwanta don haka tana nan tana jiran ka annabi musa alaihissalam ya yi masa wannan sannan sai ya dawo kuma wajen shi wannan ɗan baraki da ya ƙera ya sa ake bautarsa ya ce wanzur ila ilahikan lazi zalta alaiha akifan dubi abin bautarka wanda ka ka kufa wajen bauta masa wanda kada kufa kana ta bautarsa da kai da mutanen da suka yadda da kai har suke cewa lan nabraha alaiha na hatta yarja ilaina musa ba za mu gushe ba muna ta kufa a kansa har sai musa ya dawo to dube shi dubi ka ga yadda za mu yi masa a nan annabi musa salam bai bincike shi da wani abu da ya wuce ya sa ido ya gani saboda wanzuwar dalili ne zai a nuna masa shi a aikace wannan abin ne adilla ne ko dalil ne mahsus akwai addalilu dalili na hankali wanda in ana gaya wa mutum shi yana buƙatar ya tsayaye wani tunani kafin ya gano shi ko kafin ya kai ga riskarsa to amma wannan abu ne zai gani da sa, ba buƙatar sai ya yi wani tsaya dogon tunani ya sa ido ya ga yadda za a yi da shi wanda yadda yake cewa shi ne Allah ɗin cewa zur da haka dubi shi yasa kawai kira shi zuwa ya kalla wannan shine ka'idar dalilai dalilin da yake na hankali yana buƙatar a ba mutum dama ya yi tunani a falata a akilun a falata tafakkaru, amma dalilin da yake mahsus ganinsa kawai za a yi to kawai ido zai buɗe kawai ya gani sai ya ga cewa ashe wannan abin da ya ce zace Allah ne ko ya ce wa mutane Allah ne Ga shi nan babu abin da ya yi wa kansa ce ila ilahika ka dubi allanka ko abin bautarka sai annabi musa alaihissalam ya kira wannan dan mariƙin da cewa allanka don ya nuna kaskancin wannan dan mariƙin, da ya nuna wulaƙancinsa da rashin kimarsa a wajensa bai isa har a ce da shi allan musa ba a banu isra'ila ba balla a ce allan musa alaihissalam a can baya ba ce suka yi faƙalu haza ilahukum wa ilahu musa fanasi wannan shine abin bautar ku shine abin bautar Musa fanasi sai ya manta shine annabi Musa alai yake nuna musu cewa ba abin bautar su ba ne? ba abin bautar shi ba ne? abun dai bautar shi Musa ne ce unzur ila ilahika gaba ɗaya ya ɗauke yanzu ‘yan maru isra'ila daga bautar wannan mutum don haka shi yanzu kai kai yanzu kai kake ganin gaskiya kake kai to wannan abin bautar ka ne shi yasa ya kira shi da haka sannan ilahikan ladhi zalta alaihi akifan ya ba da sifarsa ita ba don kara nuna masa cewa abin da yake bata ne ka dukufa a kansa ba dare ba rana ka lizimce shi wanda kuma bai cancanta a dukufa a kansa a bauta masa ba Allah subhanahu wataala shi ya kamata a dukufa a bauta masa ba dare ba rana amma wannan dan maraki wanda kai da kanka amma kuma saboda lalacewa da tabewa har ka dukufa a kansa kana bauta masa to gashi nan ka duba ka ga yadda zamu lanuharriqannahu nabi musa ya rantsuwa wallahi wallahi sai mun kona shi sai mun kona shi ya ce la nuharriqannahu mun kona shi da wuta kamar da yawa daga cikin malamai suka ce wannan <clears throat> suka ce to wannan ya nuna kenan wannan dan marakin tsoka ce da jini domin tsoka da jini shine in aka kona shi da wuta zai bushe abin nan sai kuma a sheke ko a tandaƙe shi kuma a sheke abin nan ɗinsa tokarsa a cikin teku amma idan da a ce yana nan a matsayinsa na zinari da azurfa to ba zai yi a ce kuma a sheke shi ba in ka sa zinari da azurfa a cikin wuta zai zai zai narke in ya bushe kuma zai daskari. kaga ba magana kuma a sheke shi to suka ce tun da har ya ce lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa to ya nuna kenan ya tashi daga matsayin zinari da azurfa yayin da ya wannan saddabar ko kuma yayin da ya saka wannan asarin rasul din a tare da shi ya tashi daga matsayin wannan zinari da azarfa ya zama nama da tsoka to nama da tsoka ne aka kona shi to ana iya dandake shi sannan kuma dusassa abin nan tokarsa a sheke ta akwai wasu malamai da suka fassara lanu za mu nike shi za mu nike shi to nikewa ne tana yiwuwa. zinari da azurfa a nike shi ya dawo gari zai yiwu a nike shi to akwai ƙira'ar da take ƙarfafar wannan wannan tafsiri shine la nahruqannahu ƙira'ar la nahruqannahu la nahruqannahu shine kamar kamar a nike shi sannan yace thumma lanansifannahu fil yammi al yammu anan teku yana nufin shi wannan bahar al bahrul ahmar wannan red sea ko kogin maliya wanda suka tsallako shi ne ake magana a nan ana ce da shi baharul kulzum a gurin yahuda ko a cikin abin nan old testament suna kiran shi bahar suf wato suna ba shi sunan suf annabi musa alaihissalam ya nuna masa haka zai yi masa domin ya fahimci ko su sauran banu isra'ila da suke da za su ake ce musu abin bauta ne su fahimci cewa da a ce allah ne da abin bauta ne aida ba zai bari a yi masa haka ba da za a yi abun bautar da yake bautarsa shine shine Allah shine mahalicci shine mai bayarwa mai hanawa zai bari a kona shi a a shege tokarsa cikin kogi ba zai yadda ba to tunda har gashi nan an iya ka an iya daukan shi an sa shi a wuta an kona shi an sheke tokarsa cikin a cikin teku wanda ya nuna ba ba Allah bane to annabi Musa yayi haka saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri wato sun konkwadi tsananin san wannan dan marakin wato san bautar wannan dan marakin ya riga ya shiga zukatan banu Isra'ila idan annabi Musa alayhi salam ya bar shi bai batar da shi ba gaba daya to wa mamaki su iya komawa bautarsa saboda haka sai ya nuna musu a aikace su gani a gaban idansu gashi nan ya lalata shi bayan ya lalata shi ya ƙona shi ya shekas da shi cikin ruwa ta yadda babu yadda za a dawo da shi a ci gaba da bautarsa domin ya cire musu son wannan abin daga cikin zuciyarsu wanda ya zama musu kamar fitina kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya kira abin fitina saboda idan abu ya riga ya shiga zuciya to kawar da shi sai an ɗauki matakai masu ƙarfi sosai daga cikin matakan shi ne gaba ɗaya wannan abin a daina ganinsa inda har ana ganinsa to ba maki kuma wannan fitinar ta kuma zawowa sau ka annabi musa alaihissalam sai ya zaɓi ya yi abin da gaba ɗaya abin ba zai sake dawowa ba don watakila da cewa aka yi tutun da zinari da azurfa shi kenan ah, a ɗauka a ta a yi kayan ado da ita a yi amfani da ita mata su yi amfani da ita to ba mamaki in an ma yi haka an yi abin wuya ko an yi abin hannu a samu wani yana bauta wa abin wuya ko abin hannu shi yi wani bangaren wani allansu ne to amma in gaba ɗaya babu shi to an yi maganin matsalar to anan akwai taghyirul munkar bil yadi annabi Musa alaihi salam ya amfani da ikonsa da damarsa ya kawar da abin da yake barna ce da karfin ikonsa ya dauke wannan dan marakin ya kona shi ya sheke dokarsa a cikin wuta a cikin ruwa to wannan sunna ce ta annabawa waɗanda suka samu dama suka yi wannan wanda ya sunnanta wannan shine annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya tafi wajen gumakan waɗanda suke mutanensa faraga alaihi darban bilyamin ya yi ta dukansu da ƙarfi ya ta dukansu da ƙarfin to da Allah ya bashi da Allah ce faji alahun juzazan ya yi kace-kace da su ya yi rugu-rugu da su illa kabiran lahun la'alahun ilahir jiho to annabi abul anbiya ibrahim alaihissalam shi ya fara wannan shi ma annabi Musa alaihissalam a nan shi ma ya bi wannan sunnar shi ma ya samu wannan ɗan maraƙi ya ƙona shi ya kuma sheke tokarsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wannan lokacin da ya zo ka'aba bayan ya yi makka goma kan da suke ka'aba saman ka'aba da cikin ka'aba wajen 360 duk ya rushe su da shi da sahabbansa yana ja alhaqu wa zahaqa al-batil inna albatila kana zahuqa ya yi ka sahabbansa gari gari inda duk aka ji wani labarin wani gunki da ya tuni mutane ake bautarsa a damsar salamin tura a je a kawar da shi kamar da tura na ali ya tura jarir ibn abdullahi bajali wasu daga ciki irin khalid ibn walid suka ji suka ta rusa gumaka a garuruwa daban-daban cikin ƙauyukan larabawa to wani yana daga cikin tagayirul munkari biliyat shi tagayirul munkari biliyat shine mataki mafi ƙololuwa ga wanda yake da damar yinsa ba kowa ne zai canza munkar da hannu ba akwai wanda zai yi wannan shine wanda ikon yake hannunsa wanda ikon ba hannunsa <coughs> to sai zo mataki na ƙasa da wannan in shi ma yana da ikonsa matakin ƙasa da wannan shine ya faɗa ce abu kaza ba shi da kyau abu kaza ba mai kyau bane abu kaza a daina laifi ne wannan mataki ne na wanda yake iya faɗa kuma yana da abin da zai faɗa su aka ga wannan mataki ne shi ma da masu shi ba na kowa da kowa ba ne sai mataki na mai bi masa shi ne matakin inkar bilkal ga wanda ba zai iya magana ba to ya ƙi abin a zuciyarsa ƙin abin a zuciyarsa shi zai sa ba zai ma halarci gurin da ake abin ba bari a gan shi a gurin to ne shine adhaful iman shine mafi karanci mafi raunin imani to matakai kowane mataki akwai mai shi mataki na taghyirul munkar bil yad mataki da na ashabul kudura. zawul kudura, waɗanda suke da iko a hannunsu kamar masu mulki kamar uba a gidansa wato mai gida a gidansa kamar shugaban ma'aikata ma'aikatarsa wanda duk yake da iya yin amfani da hannunsa ya hana wani abu a inda yake da wannan ikon to wannan matakin nashi wanda duk ba shi da wannan ikon to ba a tura masa ba in yi haka to ya tsallaka inda ba a ce yake ba domin wannan kokarin ya tsallaka inda ba matakinsa ba to zai iya jawo wata barnar da tafi wacce yake kokarin gyarawa ya ga ana yin wani abu ba daidai ba ya ce cito bala ya gaito abokansa a zo ko da karfin tsiya a hana abin nan karshe hada ya barke watakila a salwantar a rasa rayuka ma garin ya hana wani abu wanda ake yi na sama ya sababa mace-mace ko kone-kone ko hargitsi ko tashin hankali kaga munkari da yake ƙwarkarwa ya haifar da wasu munkarar da yawa shi yasa baya halatta wajen kawar da munkari ka yi abin da zai haifar da wasu munkarar kuma da suka fi waɗancan ko dai guda ɗaya da ya fi wancan ko kuma suka yi fi wancan yawa shi yasa aikin Hisba ake aje komai a matakinsa akwai wanda shi kuma Allah ya ba shi iko zai iya magana in komai magana tana ana ji ana ɗauka sai yi magana da waɗanda suke iya su kuma su kawar da abin ce to abu kaza yana faruwa abu kaza ya kamata a duba a yi wani abu a kai to su kuma sai su sai su dau mataki in wani abu ne da ya fantsama cikin mutane ake ta yi na sabon Allah shi kuma yana da abin da zai faɗa da mutane za su gamsu cewa abin nan sabon Allah ne su daina kamar malami akan sa ranar juma'a ko a wurin darasinsa ko a gidan rediyo ko a inda duk yake ya san da wani sako ce to abu kaza yana faruwa cikin jama'a ba daidai bane a daina kaga wannan mataki ne na nashi zai iya wanda ya kasance ba shi da abin da zai faɗa tukila bai da ilimin da zai iya bayanin a gane cewa abin ba daidai ba ne to kai ya ce shi sai ya yi bayani dole da aka yi je gidan rediyo ya yi zage-zage ƙarshe kuma a zo a yi fitina ta ka yi zagi ba wanda zai gamsu da zagi ba hujja ba ce eh, ka fafaɗi? ka ce wasu mutanen banza suna zo suna ta ayyukan aikin da bai dace ba mutanen banza kaza kaza to amma ba wata hujjar da aka ji da suke nuna cewa mutanen banza ne suke abu kuma abin da kake faɗa ba daidai ba ne to irin wannan kaga ya shiga shi ma hurumin da ba nasa ba to annabi Musa alaihi salam kusan yi amfani da tagayyurul dan saboda a lokacin shine shugaba babu wanda yake iya hana hana shi a ah, <clears throat> wasu malamai sun yi hujja da wannan akan cewa duk dabbar ana ya halatta a kawar da dabbar da aka san cewa kawar da ita akwai maslaha kawar da ita akwai maslaha kamar ya zo a cikin wasu hadisai cewa duk dabbar da aka yi lalata da ita a kashe ta to wasu sun yi hujja da wannan cewa to kaga annabi Musa alaihi salam a bisa kaulin cewa shi wannan al'ijil din ya zama za lahmin ne wa dami yana da jini yana da tsoka suke hujja da cewa to kaga dabba ce ta ma Musa ya kawar da ita saboda ta zama fitina ta zama wadda ake barna da ita akwai wanda ya zo alhadisai da suka zo cewa a kashe ita dabbar in har an yi lalata da ita don ganinta zai iya ta duk sanda ta gita zai iya jawo wani abu abin nan a a cikin littafinsa a al-iklil ya kawo wannan ah, sannan kuma malamai har ilayu sun yi hujja da wannan akan cewa ah, kiyaye wato kulawa mutane da aƙidarsu ya fi kulawa da dukiya muhimmanci tsare aƙidun mutane da addinin su na gaba da tsare dukiya idan ya kasance shi wannan ɗan maraƙi zinari ne azurfaci da abin nan tarin gwalagwalai ne da zinari da azurfa amma aka zaɓi cewa a lalata shi gaba ɗaya saboda mai saboda a tsare ƙida, da imanin banu isra'il to wannan ya nuna kenan ana ƙaddamar da addini akan dukiya kuma dama haka ne a daruriyatul khams waɗannan abubuwa waɗanda suke na larurar rayuwar ɗan adam guda biyar za mu ga cewa na farkonsu shine addini abinda yake biye masa na biyu shine rai na uku shine hankali sannan dukiya ta zo ita ci ta hudu saboda haka ah, addini shine na farko ah, saboda kiyaye addini mutum yakan iya haƙura da dukiyarsa gaba ɗaya aka ga cewa su haɓai sai da suka bar dukiyarsu don su tsira da addininsu an fitar da su kurjumin diyarihim wa amwalihim sun bar gidaddajinsu sun bar dukiyoyinsu saboda mai addinin da su yana gaba da dukiyarsu da haka ana gabatar da haifu daruratun din a kan daruratun mal don da zai jawo matsala a cikin addinin mutane ana kokarin a ga an kawar da shi ko da dukiya ce idan har aka gabarinsa din zai iya jawo wata matsala wato kamar a ce a ga wani gida ana yin ayyukan badala kuma an yi an yi an yi abin yaƙi cintira to da iko mai mulki na iya cewa a rushe gidan duk da cewa rushe gidan lalata dukiya ne kira an kashe kuɗi wajen gina shi to amma in aka san cewa in aka bar shi zai lalata tarbiyyar al'umma zai lalata abin nan sai ya ce a rushe shi kuma in aka rushe shi ba a yi laifi ba duk da dukiya ce aka lalata na'am إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا annabi musa alaihissalam ya ci gaba da gayawa wa banu isra'il yanzu ya fitar sha'anin kuma samiri ya gama da maganar samiri ya gaya masa ubasa a duniya da ta lahira ga kuma abinda ya zama shi ne sakamakon abinda ya kawo na bauta na bautar ɗan maraki sai ya dawo yake kuma magana da mutanensa zai ya kawar da kai daga shi samiri samiri ba ya da wani kima kuma yanzu da za a ci gaba da magana da shi shi inda ma ilahukum inda ma ilahukum allahu zai la ilaha illa huwa abun bautar ku kawai shi ne allah da babu abin bauta da gaskiya sai shi wasu a kulla shay'in ilma ilimin ya yi komai annabi Musa alaihi yake gaya wa mutanensa cewa ba su da wani abin bauta na gaskiya sai allah shi kadai ne abin bauta haka wannan da suka bautawa a baya ba abin bauta ne. innama Allahu ilahun wahid abin bauta ɗaya ne tak abin mamaki irin su ibnu arabi al-hatimi al-makki a cikin littafin sa fususul hikam yana da'awar cewa wato wanda suka bauta ɗan maraki Allah suka bautawa ko da kuwa a zahiri an ga kamar ɗan mariki suka bauta ya ce Allah suka bautawa kuma annabi Musa alaihissalam da ya zo ya yi faɗa ba ya yi faɗa ba ne a kan an bauta wa ɗan mariki ya yi wa haruna faɗa ne a kan ya hana su bauta wa ɗan mariki amma shi ya san cewa ba wanda ya bauta wa ɗan mariki Allah ya bautawa saboda bi saboda Allah ce wa buka rabbuka ta abu illa iya ubangijinka ya hukunta su suna cewa ubangijinka ya kaddara ba za ku bauta kowa ba sai shi suka ce kaza suka fassara ta da kaddara ma'ana dukkan abin da kaga an bauta wa shi aka bautawa wannan sune da ake cewa yan hakika gudana magana yan hakika masu kiran sunayen wasu suna ce musu Allah komai su ce Allah su ma kansu su kira kansu Allah to wannan tsohuwar aƙida ce mummuna da ta fi aƙidar yahudu da nasara zama kafirci yahudu abinda alkur'ani ya gaya mana cewa wa qalatul yahudu uzairu ibnillah shi kadai abinda su ma ba duka yahuda ba ne suka faɗa haka yi, ba duka yahuda ne suke da aƙidar cewa uzairu ɗan Allah ba wasu ne daga ciki su kuma nasara Allah subhanahu wataala ya gaya mana sun ce salisu salata kar kafara na qalu inna allaha thalithu thalatha Allah waɗanda suke cewa Allah ɗaya uku ne to saboda haka su sun takaita abin cikin uku amma shi wannan da ya tashi cewa kowa da komai Allah Allah ne kaga kafircinsa ya shallake na kowa a duniya to kuma suna da awar wanda wai shine tauhidi shine kadaita Allah domin baka yadda da akwai wani saman mai ba sai shi wa in ka yadda akwai wani abu da za a bauta ba shi ba to ka yadda akwai saman mai da ba shi ba shi kuma samuwar tashi ce shi kadai to da wannan shi shedan yake musu wasa kuma an samu su can a baya da suka ɗaure musu gindi kamar shi irin wani ibnu arabi al-qulawi ibnu sab'in ibnu al-farid sunaye suna nan a rubuce da suka ɗaure ma wannan aqidar gindi da take an shigo mana da irin wani a ƙasanmu ta hanyar wasu ku. shi yasa su yanzu yaran suka shiga suke bayyana ta ɓaro cikin abinda da ibn arabi yake faɗa a fususul hikam yana faɗar cewa annabi musa da ya zo ya yi wa haruna faɗa ba yana masa faɗa ne akan ya eh, wato akan an bauta ɗan mariki ba akan ya hana an bauta wa dan saboda me zai hana abauta da maraki ka duba fa yadda suke magana ka duba yanzu abinda muka ji ya gaya wa samiri eh? karshe ce wanzur ila ilahika allazi wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan la da thumma lanasfannahu fil yammi nasfa innama ilahukum innama ilahukum allah allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma wannan fa shine abinda annabi Musa yake faɗa to yanzu shi za mu gaskata ku alqur'ani alqur'ani ya ga mana annabi musa salam ya tabbatar da cewa wancan abin da aka bautawa zalunci a kai abin da alƙur'ani قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم an kira abinda suka yi zalunci har ma aka ce su kashe kansu da za a ce sun yi tauhidin sun bauta Allah kuma a ce zalinci suka kuma a ce su kashe kansu babu abinda za a kira shi zalunci sai shirka wato kamar shirka inna shirka da zulmun azim kafirci shine zalunci wal kafiruna humuz zalimun saboda haka wannan a aqida ce mummuna ko da kuwa wasu ta kokarin yada ta ada a can baya Allah ce inna ma ilahukum inna ma ilahukum Allahu la ilaha illa huwa abun bautar ku kadai shine Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wasi'a kulli shay'in ilma ilimin sa ya yurci komai don haka babu abin da bai sani ba komai da komai ya sani don haka yanda kamar ishara ce zuwa ga yake musu cewa su ji tsoron sa kamar yana jan hankalin cewa ku ji tsoron Allah saboda mai saboda ilimin Allah ya kiwaye komai duk abin da mutum yake yi Allah yana ganin sa sannan Allah ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq kamar haka ne muke baka labari daga labarurrukan abubuwan da suka riga suka gabata wa qad atainaka min ladunna dhikra kuma hakika mun baka alqur'ani daga wajenmu man a'rada anhu من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا من أعرض عنه وانده بجري وشي وناء القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وانا زي أوكي nauyi wato laifi mai nauyi ranar gobe kiyama khalidi na fihi suna madawwama a cikin wannan zunubi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla wannan nauyi da suka dauka a ranar gobe kiyama yayi yayi muni gare su wato surar ta fara magana da alqur'ani ma anzalna alayka alqur'ana litashqa da wannan surar ta bude Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bai saukar masa da alqur'ani ba dan ya wahalar da shi ta hanyar alqur'ani ko dan ya wahala shi da alqur'ani kuma yana daga cikin alqur'ani waɗannan labarurruka da Allah subhanahu wataala yake bamu daga ciki har da wannan labari da ya bamu na annabi Musa alaihi salam wanda a cikinsa muka ga ri'ayatullah wato kulawar ubangiji subhanahu wataala da renar da yawa annabi musa alaihissalam da ɗan uwansa da mutanensa har ya kubutar da su daga balahirar da suke ciki ta ƙangin bauta ta fir'auna da jama'arsa daga nan kuma sai allah ya sake dawo magana da akwaka alƙur'ani wato bayan an gaya mana alkur'ani da abin da alƙur'ani ya ƙunsa da kula da alkurani ya yi ma wasu daga cikin annabawan allah annabi musa alaihissalam sai kuma magana ta sake komowa kuma akan alkur'ani aka koma inda aka fara an fara da ma ƙura'an da ta litashqa to kuma an dawo kuma mutum har ila yau mutum alƙura'ani da aikin alƙura'ani da kuma sakamakon wanda zai bijirewa alƙura'ani Allah ce ka kazalika naqussu alaika min bai ma qad saba kamar haka ne kamar yadda muka baka labarin kissar annabi Musa alaihi salam muka baka labarin kissar tare da fir'auna da mutanensa, muka baka labarin banu isra'ila tare da annabi Musa to kamar haka ne ko muke baka labarin wasu labaran da suka riga suka gabace ka wanda baka gansu ba kuma muna baka su kamar yadda suka faru ba tare da mun tauye maka ko mun kara maka ba wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gama ba da wancan labari cikin wani uslubi wanda yake mai jan hankali cikin wani tsari mai jan hankali <clears throat> wanda kuma a ciki ya kunshi bishara ga wannan al'umma cewa Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka ta zai ba ta kariya tunda har ya ba wa al'ummar annabi Musa a.s. kariya wanda an san cewa annabi Musa a.s. bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja a gurin Allah ba bai kai shi matsayi a gurin Allah ba amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ba wa sa wannan kariya har ya kubutar da su to kamar haka Kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuka cancanci ku samu wannan kariya ko fiye da ma yadda suka samu saboda ku kuna karkashin wani annabi da ya dara nasu kuma yadda Allah subhanahu wataala ya ba su <clears throat> iko akan magabtansu kuma haka Allah zai ba ku iko akan magabtan wannan sura kamar da muka faɗa ba sura ce makkiya ta sauka lokacin da musulmi suke cikin rauni suke cikin rauni suna ganin zalunci iri-iri ɗayansu yana jin tsoron ya bayyana imaninsa saboda manya-manyan makka gaba ɗaya sun haɗa kai wajen zalinta zaluntar duwar wanda suka san mumini ne shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba sukan bi hanyoyi daban-daban wajen cutar da shi wannan surar ta sauka a daidai wannan lokaci aka gaya musu ga yadda annabi Musa ya taso a gidan Fir'auna ga irin kulawar da Allah subhanahu wataala ya masa ga yadda Allah subhanahu wataala ya sa shi yayi fita daga cikin Masar wato yayi hijira ga yadda ya dawo da karfi ga yadda ya kubutar da jama'arsa ga yadda addinin ya ƙarfi to kamar bishara ce ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa a wannan lokacin kada su ga raunin su a yanzu yadda ubangiji subhanahu wataala ya wa Annabi Musa da mutanansa to su zai musu fiye da haka ma to ko ka haka abin ya faru kan karshe a sallallahu salama ya yi hijira da shi da jama'arsa kuma daga ba suka zo da karfin su sai gashi garin makan gaba daya za ya da ƙarƙashinsu. to wannan isoshin kamar haka Allah yake baka labarin su wato ana nuna maka cewa ba haka kawai ake baka labarin su ba dan kawai a bada labari ana bada labari ne don ya kasance akwai darasi a ciki su waɗanda ake karanta musu wato waɗanda ba musulmi ba su kai su ɗauki darasi su ma su ɗau darasi daga ciki to ubangiji yana yin wannan tilka min anba'il bayar nuhihi ilaik nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal akhirata lil Allah ya gaya masa cewa wannan labarin gaibu ne da muke maka wahayinsa da kai da mutanen ka duk ba san wannan ba to amma ku yi haƙuri ƙarshen al'amari yana tare da masu tukawa to wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala ya dawo yana mana ta'aliki akan wancan kissa kuma duk abu yanzu ayoyin da mu yi ta ji suna da alaka da alqur'ani da darajarsa da aikinsa cikin wannan al'umma da kuma mummunan sakamako na waɗanda suke bijire ma wannan alqur'ani za mu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi